Voice of sadi Labarin Kande uwar gulma. A tsakiyar wani ƙauye mai suna Kunkuru, inda ƙauyen yake cike da albarkatu iri-iri. Ƙauyen da idan hasken rana ta fito yake zama abin sha'awa. Ƙauyen da yake da tarin bishiyoyi da ganyayyaki waɗanda suka ƙara ƙawata ƙauyen. a ƙauyen akwai wata babbar bishiyar kuka wannan babbar bishiyar kuka tana bayar da inuwa sosai wanda mutane sukan taru a wajenta domin shan iska a wannan ƙauye akwai wata mata mai suna kande kande ta kasance kullum da safe ita take fara zuwa ƙarƙashin wannan bishiya ta zauna a duk lokacin da matan ƙauye suka gama yin aikace-aikacensu na safiya sukan taho wajen kande domin su zauna tare da ita kowa ya san kande a cikin wannan ƙauyen da ɗan karen surutu kande ba ta iya gani ta ƙyale dukkanin wani labari a bakin kande ake jinsa dukkanin wani sirri idan kana so ka ji to ka nemi kande duk wata gulma da munafunci ta tattare a kan kande duk lokacin da aka ji wani labari to kai tsaye an san Kande ce ta bayar da shi. Koyaushe idan suka zauna takan ba su labarai iri-iri na wani abu da yake faruwa a cikin wannan ƙauyen, ko da gaskiya ne ko ba gaskiya ba. Duk lokacin da ta ga mace da namiji suna tsaye a wannan ƙauye, to za ta je ta yi ta yaɗawa tana aibata su. Duk lokacin da kuma ta ga wani abu da bata gamsu da shi ba, maimakon ta yi tambaya ta san menene. A'a, kawai sai dai ta je safiya na yi ta riga kowa zuwa ƙarƙashin wannan bishiya duk wanda suka zo to za ta ba su labarin wannan abu da take zargi a ranta haka za ka ji zance yana ta zagawa a ƙauye kafin wani lokaci abin da kande ta faɗa ya gama zagaya ko'ina a wannan ƙauye akwai wani mutumi mai suna malam ɗantani Malam Ɗantani kowa ya san shi a wannan ƙauye mutumin kirki ne kowa yana ganin girmansa ana matuƙar yabon shi kowa ya san shi ba shi da wani aibu ko tashin hankali ko hayaniya da mutane malam ɗantani mutumin kirki ne kowa ya shaide shi ɗari bisa ɗari a akan halayyarsa baya shiga harkokin da basu shafe su ba wata rana kande ta dawo daga kogi sai ta ga malam ɗantani da wani mutumi a tsaye suna tattaunawa kamar a sirrance Kande ta tsaya tana ta ƙare musu kallo. Malam Ɗantani ya mai da dukkan hankalinsa a kan wannan mutumi. Mutumin fari ne, kyakkyawa dogo, ya saka kayansa masu kyan gaske. Wannan abu ya ja hankalin Kande, sannan ta ji yana yin yaren da ba ta ganewa. Hakan ya sa Kande ta fara saƙe-saƙe a cikin ranta. Tana ganin, anya kuwa ba wani abu suke shiryawa shi da wannan baƙon mutumi ba? Ai Kande tana komawa gida, Allah-Allah take gari ya waye domin mutanen ƙauye su taru ta ba su labari. Ai ko da sassafe ta kowa zuwa ƙarƙashin bishiyar nan ta kuka. Matan ƙauye suna taruwa ta fara ba su labari. Ai jiya na ga Malam Ɗantani shi da wani baƙon mutumi a tsaye, shin kun gan shi kuwa? matan ƙauye suka ce a'a gaskiya ba mu gan shi ba wasu kuma su ce eh mun gan shi ta ce to koma dai menene ni na gan shi kuma na ji abin da suke tattaunawa lallai malam ɗan tani yana haɗa kai da wannan baƙo ne domin su saida mana gonakin mu. wannan abu shine abin da yake faruwa don haka mu yi iya bakin ƙoƙarinmu don ganin mun yi maganinsa Zance ya dinga bazuwa tsakanin matan ƙauye da mazajensu, kowacce ta je gida sai ta ba wa mijinta labari. Haka suka yi ta yaɗa wannan zance, kowa idan ya ji abin da Kande ta faɗa sai ya razana, suna ganin idan aka saida musu ƙasarsu to suya za su yi kenan. Masu kallo da sauraro, akwai tarin bidiyoyi na waɗanda ba ku kalla ba, ga masu buƙata sai su je ƙasan wannan bidiyo su danna domin su kalla. sannan akwai telegram link ɗina a ƙasan description shi ma idan kuka je duk mai buƙatar labarai na da tatsuniyoyi na to ya shiga ya danna insha Allahu zai same su cikin aminci masu dogon zango da gajeren zango hakanan zancen ya yaɗa gari ga baki ɗaya suka yanke shawara su je su samu malam ɗantani domin su tattauna akan haka Wasu daga cikin mutanen ƙauyen suka fusata sosai da jin abin da yake faruwa, don haka yamma na yi suka yi zanga-zanga suka tafi gidan Malam Ɗantani. Malam Ɗantani yana kwance a cikin gidansa domin ya yi aiki ya gaji ranar yini ne a gona yana yin aikace-aikacensa. Saboda haka ya zo ya tsauna a gida domin ya samu hutu. amma yana kwance yana ɗan baccinsa mai daɗi kawai sai ya ana ta bugun gidansa babu ji babu gani hankalinsa ya matuƙar tashi ya firgita ya tashi a tsorace ya je ƙofar gida ya buɗe yana buɗewa sai ya ga cincirindan mutanen ƙauye a ƙofar gidansa ya ce lafiya me yake faruwa wani a cikinsu dattijo ya matso kusa da malam ɗan ɗantani ya ce dama mun zo ne mu tambaye ka Shin da gaske ne ka zo da wani mutumi wannan ƙauye domin ka saida mana filayenmu? Malam Ɗantani ya zaro ido ya ce, Wannan zance ban san shi ba, kuma ban san daga inda ya fito ba. amma ina mai tabbatar muku da cewa ba abin da ya faru kenan ba wannan bako ya zo ne domin ya taimaka mana yana so ya ga dukkanin abubuwan da yake a garinmu domin ya je ya sanar saboda wannan bakon gwamnati ne Mutane duk suka sunkuyar da kai suna tunanin wannan magana ta Malam Ɗantani. Malam Ɗantani ya ce, Na san duk wannan abin da ya faru ba laifinku ba ne, laifin Kande ne, domin na san ita ce ta faɗa muku wannan abin. To ina mai tabbatar muku da cewa alheri ne ya shigo cikin ƙauyenmu, amma tun da ba kwa so magana ta ƙare. Kyau kuma Kande, ina mai ki da ki iya bakin ki, domin wata rana sai ya kai ki ya baro ki. Mutanen ƙauye duk kunya ta kama su, yayin da Kande take a bayan mata laɓe, ta sunkuyar da kanta, kunya ta kama ta, ta rasa ta ma kasa ɗaga idonta balle ta kalli kowa. Haka kowa ya watse yana tunanin abin da suka aikata ba su kyauta ba, sannan sun yi nadama da dana sanin kama maganar Kande. Washe, gari da safe, hakimin garin ya kirawo Kande. Tana zuwa ya ce mata, Muna so ki ɗauki wannan fuka-fukan, ki bi duk gida-gida a wannan ƙauyen ki aje fuka-fiki guda ɗaya. Idan kin gama hakan sai ki dawo. Kande ta ce to cikin biyayya ta ɗauki buhun fuka-fukan ta fita. Ta san wannan babban aiki ne kuma mai wahala, amma babu yadda za ta iya yi da hukuma. Wannan hakimi mutum ne mai hikima kuma masanin zance, don haka yana sane ya aika Kande wannan aiki. Haka ta bi gida-gida tana gajiya tana hutawa har ta gama saka kowane fukafi guda ɗaya a ƙofar kowane gida. Bayan ta gama ta dawo wurin hakimi ta ce masa ta gama. Hakimi ya ce mata, yauwa Kande to yanzu sai ki koma daki-daki duk ki ɗauko min waɗannan fuka-fukan. Kande hankalinta a tashe ta kuma tsorata da jin abin da ya faɗa, amma ba ta da damar yin musu. Don haka ta kuma ɗaukar hanya ta bi gida-gida domin ɗaukar wannan fuka-fukai. Sai dai fuka-fukan da ta samu kaɗan ne domin ta neme su ta rasa duk iska ta ɗauke su. Ta samo abin da ta samu ta kawo wa hakimi. ta ce gashi abin da na samu kenan ya ce to duk yanzu ina saura. ta ce ga baki ɗaya sun tashi hakimi ya yi murmushi ya ce mata to kande abin da nake so ki gane kenan ita magana zarar bunu ce muddin ka fitar da ita to ba za ta taɓa dawowa ba ina so ki iya bakinki kamar yadda waɗannan fuka-fukan suka tashi haka idan kika yi magana take fita kuma ba za ta taɓa dawowa ba Don haka duk lokacin da za ki yi magana, ki dinga sanin sahihin zance kafin ki yi shi. Tun daga wannan lokaci, Kande ta ɗauki darasi, ta kuma daina yin magana sai dai idan an faɗa mata ta ji ko kuma idan an nemi shawararta ta ba da amsa. Amma ta daina duk wannan surutan da take yi da gulmace-gulmace. Ta ɗauki darasi sosai ta sauya mu'amalarta. Mutanen ƙauye sun gane canjinta, don haka tun daga nan su ma suka yarda suka sake amincewa da ita domin sun ga ta sauya kuma ta ɗauki darasi duk lokacin da kande ta ji wani yana yin abu irin wanda ta yi a baya sai ta dinga gargaɗinsu da su daina saboda darasin da ta ɗauka a baya na waɗannan fuka-fukai daga wannan lokaci ƙauyen kunkuru suka samu salama ba sa yaɗa jita-jita kowa ya iya bakinsa darasin tatsuniyar Abin da tatsuniyar take so ta koyar shi ne. al'adun hausawa da kalmomi na musamman na ƙarfafa gwiwa da zarar an yi magana ba a ba za a iya mayar da ita ba yana da mahimmanci a yi tunani kafin yin magana kuma a yi amfani da kalmomi na ƙarfafawa ba na rushewa ba